tuwanan kuma an bukaci gwamnatin jihar kano da ta yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ma'aikatan jihar nan ke ciki da suke fama da shi wajen daina yanke musu albashi wasu daga cikin al'ummar gari da wakilin musbahu shehu bala ya zanta da su sun ce dama albashin baya isar su biyan bukatunsu na yau da kullum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ma'aikata suna cikin wani hali saboda sakamakon abubuwa da suka tashi sun yi tsiri duk abin da ka je siya za ka same shi ya hau kuma sannan gashi albashi kuma an yanke an rage wa mutane albashi gaskiya ya kamata gwamna ya duba akan waɗannan abubuwa ya samu ya sassauta ma'aikata saboda gaskiya ana cikin wani hali a takaice dai ala ayi halin gaskiya wannan abu da ake yi abu ne wanda inda za a ji ra'ayi ya kamata a ce a sanar da mutane cewar za a yi abu kaza da albashinka kafin a yankan maka amma gaskiya mutane suna kokawa akan wannan lamari saboda ba abu ne mai daɗi ba kasancewar mutane sun riga sun yi budget kan cewar idan albashi ya zo za su yi kaza su yi kaza su yi kaza da ainihin albashinsu sai kasance kuma in albashin ya zo sai su ga saɓanin abin da suke karɓa albashinsu an yanke wani abu daga ciki ko kuma daga cikin kaso uku an yanki kaso biyu da rabi ko an yanki kaso ɗaya da rabi kaga dole mutum ba zai ji daɗi ba masoyin kama in ya ji ba zai ji daɗi ba gaskiya muna koka ba ma jin daɗin wannan abin da yake kasancewa ya kamata idan za a yi irin haka a sanar mutum ba zai yi lissafi da cewar za a yankan masa abu kaza ba kafin lokacin nan izo ka san cewar dama baka yi lissafi da wannan abu ba game da yanke-yanken albashi a iya cewa an dan samu ci gaba to amma dai har yanzu akwai lauje cikin naɗi domin kamar yadda ya faru a watan baya an yanke kusan 10% to kuma mun samu labarai cewa za a dawo da wannan rabi na 10% da aka yanka sannan kuma ba za a ƙara yanka ba amma abin mamaki wannan watan kuma sai gashi 5% aka dawo da shi na 10% mai ma'ana a maimakon a dawo da salari din nan full sai zama da cewa ba a dawo da shi gaba ɗaya ba an ƙara cire 5% nasa sakamakon mu kuma abin da muka ji a kafafen yada labarai sun ce cewa za a dawo da shi baki ɗaya sannan kuma za a dawo da rabin wancan 10% da aka cira sannan kuma ya kamata lallai gwamnati ta duba ta ga cewa duk da cewa mafi yawan ma'aikatan suna gida to amma fa rayuwa ta yi tsada to shugaban majalisar sasantawa tsakanin ma'aikata da kuma gwamnati jnc kwamar hashim a sale ya ce sakamakon tattaunawa da aka yi da kafa kwamitoci ya sanya suka amince da kasan da za a yanka albashin ma'aikatan na gwamnatin jiha cikin abu yarjejeniya da muka da su mun fahimci halin da gwamnatin jihar kano take ciki karkashin dr umar abdullahi ganduje cewa kowa ya sani covid-19 halin da ake ciki ba rabin revenue ake karba ba kudaden da ake samuwa da gwamnatin tarayya shi ma ya yi ƙasa idan ka duba kana bibiya al'amuran yau da kullum da haka lokaci ne mu kanmu a madadin ma'aikata mun zauna da dukkan wanda suka masu ruwa da tsakiya laiba muka ce abin da gwamnati ta faɗa muka dube shi sai bayan kuma gwamnati yadda yarda da cewa shi wannan albashin da aka sa hannu an dawo da shi kamar yadda yake a dokar da muka sa hannu a kai kuma alhamdulillah muka ga da muka duba muka tabbatar akwai matsala sai muka yadda da cewa dukkan wani ma'aikaci daga mataki na ɗaya zuwa mataki har zuwa famanan sakatare ba da gudunmawarsa ta kashi goma a kan albashinsa na nan tsawon wata biyu shine ma'ana watan da ya huce da wannan watan da muke ciki wannan shi ne abin da ya faru amma magana cewa an koma an yi da tashin irin na baya ba haka ne musamman ma'aikatan gwamnatin jihar Kano ma'ana wanda muke kira public service workers public service workers da haka waɗannan abubuwan su ne abin da ya faru mu muka yarda cewa saboda halin da ake ciki na covid-19 kowa ya sani ba aiki ake zuwa ba kuma kowa ya sani kuɗin da ake samu a gwamnatin tarayya ba haraji ake karwa ba Sau da haka waɗannan kuma hanyoyi su ne ake samu idan an biya da kana al'umma aiki shine muka yarda a madadin ma'aikata cewa ɗauki kashi goma cikin ɗari eh, eh, a net ɗin ma'aikacin kowane ma'aikaci domin a gane za a gibin da ake da shi a kautar da shi kazalika ya ce baya da kaso goma da suka amince ga ma'aikatan jihar kano su ma ma'aikatan ƙananan hukumomi da na malaman makaranta da na Nulge da kuma nut ma'aikatan gwamnatin jihar kano saboda haka duk inda suke tamfasan kawai ka ɗauka su kuma ƙananan hukumomi da ma'aikatan malaman makaranta kamar yadda dokar aiki take bayan mun yi duk abin da muka yi za a ji a zauna da shugabanninsu na ƙungiyoyinsu nolge da nut a tattauna da su da su da kuma ɓangaren wakilan suke wakiltar wanda suke wa aiki ma'ana shugabannin ƙananan hukumomi ta ƙarƙashin kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar kano sun zauna kuma sun yadda da modalities ma'ana hanyar da za su kuma za a ɗauki nasu sau da haka ina son sanar da kai in dai ka samu ɗaya daga cikinsu su za su baka cikakken amsa amma dai a samu gwamnatin jihar Kano abu ne na gaya ma shine haƙo to labaran da yana zuwar muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran kullum na nan gidan talabijin na rahama a kan tsoron dan adam na Najeriya wato raikon Sat muna damar bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook Twitter Instagram da kuma YouTube akan adireshin mu na rahama television labaran zai ɗora na gaba kaɗan da ka ce mu